إن ركوي كويبيري أتي إرسى قرآن كنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة دي إن ركوي كويبيري أنا قارون أنا نو noru yuka bara noru tu tuma ngano inor kwekwe be na karu nano nga na no aziye yuka bara aziye beri beri yo aziye yuka mwene mbayuto ka boro kuna mwene gabi kumyo boro kuna mwene gabi kumyo din ba ma ziyeyudi do fume feri deya safi kam fume fumeyodi feri na safidi din gaza tinge bongono bo di mbo gaza amma ka karuna abara irpe irkemune beri noni ngacei fo ka anatiki dali ka jenne ka kace foka ahunwa mandibi musa alayhi salam ama gana diyatere kakanna kanna bongo de anin dino warka yumbara man yun nara nkuna foyo ka curu ba no me cineni ko hei tase ncase hei suci hei foka hei garkwe tenseo maza kati ya nduniya mwene wina akangano mbire mbo yiyo na domi ko faru ngan siniga iri kwe kwe beri asuba boro zangeya warkayo abara de ndunoruni ma nordi ngano baza ko faru nan ngan siniga ko ngari mene bine yiyo chiban nse yano kwene mace foka nkokari hay kan nor kwe kwe beri anan no mace fo kan na lahara na cejin na ya suka ko nam an duniya mene kane yuti kino mbine bo yiyu na maruko ban na beriyo adini se na ciya maka yu hene se indi no karu na bere ka chin se yandu ka bara me chin yo kan na no nga go ko hu me chin yi dizayo ko chin se ka noro ka ndia o chere nanga no no di konu nga na du no di konu be yu ka nga gonna nga be yu ya na nga no no di de ya uh, hay ka bon ka runa chefu ka hunina ko dobyo hamwene hanga lingeo na tikidali yoga na zanka mechine ta aburuka churuga no mechine zanka mechine ta churudoga nga lakari kaniyo na haika bara ago ko huna an duniya mwene kane kane yobongo bongo ko dia bongo zanga yakuna nga noruka bara tonto na se ko ikafufu fufu deya hara to hanfo fo a cai ka solu ka hunu kite a borodi kuna huniyo ka bara huniyo a hime kwere ka haye cadante kurpeyi faka a kote kurpeyi kweyuna a hidima kweyuna ade hunun huniyo ka bara huniyo tingo ka baran duniya bakasine bongo deya warkayo curu bongo ba ngono nhunu nara ngangayo bongo an duniya ba kwenoni kanna honne chifo mban duniya nan duniya mwene weyo na mwene kane kane yo ka guna kuna karuka suba laharani kanna honne nga nkurpay go ko kamna ndom mabara haika kuna karuna guno ngai bongon na ngai no zanga ngai bara zanga ataka indiro go ko chu o wayo ndom machi iriyo bongo iri gonna haika nte karuna seo karuna amutka bara a bara sa beri pe a gonna sa incine kan go ko cina warka yo curo bara mm, gonna dini beyo gonna beyo ka gun hamfani ni ka curo ma cina di ngan cin sai ka a kaito nano no mene hay ka kono no gono kaito in nor kwe kwe biri chere abana ka gonna ngaya abisa warka kono karuna gono meisa ruko banadite warka che bara na chimino akwe terese ka gwe hen no te irikwekwe ikperi nwene banadibineya borosu toaga fasiri warka yochoro bara ngun na suru irikwesu banadi te fasiri warka yo ngun na suru se deya karuna nga bara adobo ahune zangayaga nga hune digo ku momako kwei hara atɔ tiki atɔ amene tiki dalio atɔ tiki na faru kaa faaru na an duniya ŋmɛnɛ weyo ka inɔr e kpɛkpɛ be taasɛ deya an duniya ŋmɛnɛ weyo di ŋa kɔkɔi ko tiki daalin na ko faaru ko diya bɔŋɔ koga bɔŋɔ berani ko bisa bame hari norkoyekoy ɓeri mena azaba ana jirsi gar norkoyekoy ɓeri na ganna fati ka milani gannadi kuna ganna mene hay ka malla kayu na fuyudi kurpay de anga banani bana kar koye taseo ga koy ko sawoy na gwey ka a ɗonguna kuna kote akoy sawan nara domi ana bongo karani bongo ɗo ka bomo ni ka bisa bame na norkwai kwe bi na zumani ganna har ganna bɔŋɔ bɔŋɔ, bongo ya asa nga na bo biran no ngari kwe na zumani nga na war kayo au na ka a ce ifo ka go ko farun na za a fu na mwene wewe kan guru fudi kuna na ndune mwene wewe ta tase. deya karkwe be naga nadi fe fati nga milimia anadu a warka aba yenani abongo binana hinka abongo yenani